Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan mai Masu raro Asuma na shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Litinin 19 ga watan Juwan na 2023. A cikin shirin zaku cewa yau ne ɗaya ga watan Zulhaj wani malamin addinin Musulunci zai yi bayani kan abubuwan da aka shawarta wa musulmi cikin kwanaki goma masu zuwa. jihar agadez ta abuka cikin duhu ta ranar juma'a da ta gabata wani al'amari zai ci gaba da kasancewa haka har tsawon akalla kwanaki goma wata matsala ce ta faru a injin sarrafa makamashin lantarki na kamfanin su nishar muna tafiya da karin bayani a rahoton musamman na yau za ku shi karin bayani a game da kawo taimako a kan harkar shari'a wata fasaha ta wata kungiya mai suna anaj nan da kwanaki kaɗan ne za a gudanar da sallar layya ga maza da matan da ke da niyyar yanka dabba domin layyar suna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta shawarce su da kada su yanka fa ko su yi aski cikin kwanaki goma wato na farkon watan zulhaj da ya soma yau sha tara ga watan juwan muhammadu mustapha malami mai wa'azi mamba kuma a kungiyar musulunci ta niger ya yi wa rafika a tahir karin bayani ce sont des sunna. Les gens, c'est à la quête de valeur ajoutée sur les... sunna ce ta neman ƙarin lada ba wai mutum kansa ba har rabbar da za ku laye da ita ana son ku barta da gashinta bai ma kamata ba a ma dabbar wanka saboda an kuka wanke ta ana iya rasa wani nau'in ladar don ko gasussukan da za su zube wani nau'i ne na ladar ku za ta wuce shi yasa aka ce to kar a yi aski da sauran makamantan haka har zuwa yin layyar kanan ka yi su wato anan mutum ne zai aiwata wani abu ya hau ne kan wanda zai layya ya zan namiji ko mace ka'ida ce da ya kamata a mutunta kuma ba tilas bane amma an dai fi son ku bar nau'in ladar taku kan sikelin nau'in aikin ladar da kuka yi yau ne aka soma rubuta jarabawar bakaloriya ta shekarar 2023 a dufaɗin kasa ƙasa baki ɗaya akalla ɗalibai 93 ne ke neman diplomar ta bakaloriya mun nemi yadda wannan jarabawar ke gudana a bilma shugaban cibiyar da ke kula da jarabawar hasimi alhassan ya yi ƙarin bayani ta hirshi da kyari shegu Babu wata matsala an buɗe jarabawar mun baiwa masu jarabawar shawarwari komai yana tafiya kamar yadda aka tsara. Ya yi shekara uku zuwa hudu da aka samar da cibiyar jarabawar bakaloriya a Bilma. Yana da mahimmanci ga gwamnati ganin wahalhalu tafiya ga masu jarabawa. Don haka ne gwamnati ta samar da hanyoyin ragewa masu jarabawa wahalhalu a ba su damar su yi jarabawa a cikin yanayi mai kyau kamar saura ina ganin wannan dalili ne yasa aka samar musu da wannan tsari na alƙalin jarabawa na musamman muna da masu jarabawa 197 mata 125 maza 72 da aka rarraba a fannoni uku seri a kat seri a wit da kuma seri da jarabawa tana tafiya daidai kamar yadda aka tsara Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta kira taron manema labarai a ran Asabar da ta gabata a nan Yamai. a shashi gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki 'yan nijar mazauna ƙasashen waje 'yan majalisar dokokin guda biyar ne za a zaɓa domin su sami kujeru a majalisar dokoki ta ƙasa shugaban hukumar ta seni metar isaka sunna ya bayyana cewa komai ya kan kama domin ganin an gudanar da zaɓen cikin kyakkyawan yanayi A jimilla katocin zaɓe 168,051 masu zaɓen suka karɓa a cikin katocin zaɓe 2,313 da ya kamata a rarraba. Kayan zaɓe da takardun zaɓe an tutura su da shugabannin hukumomin zaɓe seni. An rantsar da shugabannin zaɓe da mambobinsu. An fara rarraba katocin zaɓe tun 20 ga watan Mayu. biyu. An samu raba katoci kashi 81 cikin 100, a Maroko kashi 92 cikin 100, kashi 42 cikin 100 a Faransa. Mambobin rumfunan zaɓe da suka kai dubu uku da goma an rarraba mutane biyar kowace rumfunan zaɓe an ɗauke su kuma aka horar da su. Hukumar zaben da ta suma bayyana sakamakon zaben wannan zaben. 'Yan Mali da ke cikin kasar da kuma waje a jiya sun kaɗa kuri'ar zaben raba gardama a kan sabon tsarin mulkin ƙasa. 'Yan kasar ta Mali da ke Nijar masu katotin zaɓe sun wato sun sauke nauyin su na ɗan kasa Kamar a Ayaru a kan iyaka da Malin da dama sun jefa kuri'a. Madam Khalifa Mahamar, shugabar matan Mali da ke Ayaru, ta yi wa Abdullahi Amadu ƙarin bayani. Gaba ɗaya 'yan Mali da ke nan sun huta wajen zaɓe, abin da ya kware mu shine ba kowa bane zai yi zaɓen. Mu a tunaninmu mu duka za mu yi zaɓen, sai ashe ba kowa bane zai yi sai wanda sunan shi ke kan girgamkin zaɓe. In babu sunanka ba za ka yi zaɓen ba. Mun so a ce kowane ɗan ƙasar Mali da ke zaune a nan ayyuru ya mallaki katin shi ta zaɓe, ko mace ko namiji, kowa ya mallake ta tun da mu duka muna son mu yi zaɓen. Mu je hakurin armu ta mun amince. gaskiya ba mu ji daɗi da mu zaɓen ba saboda katin zaɓe ba mu zaɓen ba amma duk da haka muna roƙon Allah Allah ya kama mana Allah ya kawo kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakanin 'yan Mali. A sakamakon wata matsalar da ta faru a cibiyar kamfanin samar da makamashin Sonishar za a fuskanci katsar wutar lantarki na tsawon kwanaki goma a jihar ta Agades kama daga ranar 16 ga watan Juwan. ana ɗaukar dukkan matakan da suka wajaba domin baiwa al'umma wutar lantarki ta hanyar wani shiri na karɓa-karɓa. Musa Jibril shugaban kamfanin lantarki Nijalek jihar Agadez ya yi wa Anise Karim ƙarin bayani. Darakta mai kula da na'urori na kamfanin Sonishar ya kira mu inda ya ce muna bancin man da injin yake zubarwa da suka bincika sun yi la'akari a waɗansu kusoshi biyu da suka kare a cikin injin. Gyaran injin sai an ɗauki lokaci saboda sai an yi jiran ƙwararre ya zo. yana ɗaukar lokaci akalla kwanaki goma za mu ci gaba da rarraba wuta daga wannan bangare zuwa wancan bangare har ƙarshen aikin ba da san mu ne ba yanayi ne da ba a yi tunanin zai faru ba mun ɗauki dukkanin matakai a kamfanin shar kuma sai jama'a sun haƙuri su rika gane mana mu ci gaba da rarraba wutar kaɗan kaɗan lokaci zuwa lokaci da dare da rana kowa ya samu wutar gwargwadon hali kamar yadda ake ci. kadiri audu mai lakanin isaka isaka dan kokowar jihar doso ya nana talashe wato kofin shugaban ƙasa jiya lahadi 18 ga watan juwan a hilin kokowa na yamai bayan da ya yi nasara a kan dan kokowar jihar zandar lawali abdu dan tela shugaban kungiyar kokowa ta niger ufani musa ya bayyana gamsuwarsa game da tsarin wannan kwambala a santawar shi da salamatu kadiri abin farin ciki ne a gare mu saboda mun yi kwanaki uku ana kokowa komai ya tafi daidai muna godiya ga allah da muka shirya wannan kwambala a yau mun zo ƙarshen wannan kwambala a cikin yanayi na farin ciki da jin daɗi tun daga 'yan kokowa har zuwa waɗanda suka halarci wannan kokowa allah ya nuna muna shekara mai zuwa an samu sakamako mai kyau saboda ba a samu wani saɓani ba a cikin 'yan kokowa mun zaɓi biyar da za su wakilci ƙasar niger a wasannin francophonie da za a gudanar a rdc congo Congo. Ɗan kokowar jihar Maraɗi Aibo Hassan tsohon ɗan galadiman zakaran kokowa da ya sami hatsari wanda ya sanadiyar karya masa kafa bai sami halartar wannan kwamɓalar cin kofin shugaban ƙasa ba. To sai dai mai koyar da shi Mamman Bashir ya bayyana cewa lahiyarsa na inganta kuma nan da watanni biyu zai koma cikin wannan wasa ta kokowa. Ai rashi da Salamatu Kadiri. rashin lafiya ta haifi wasan abu ya riga ya faru kuma duk wani dan wasa a duniya yana iya samun wannan matsala din yana iya samun injuri din tunda injuri ya same shi ya kare ba tare da rauni ba kuma an samu a yi masa aiki an masa aiki bi kyau na likitan da ya masa aiki babban likita ya masa aiki kuma ga yaro ne tunda bai wuce shekara ashirin da biyar ba da shida to kaga muna sa ran Allah yadda zai dawo wasa ko ko takobi da za a yi Allah yadda da shi za a yi wannan wasa yanzu ma in ka dube shi yana iya takawa da sanda guda daya muna tabbatar da cewa in Allah da kafin ma nan kafin zuwa wata biyu in Allah da zai fara antarma in ya dawo kuma da karfin zai dawo tunda likita ya tabbatar mana cewa wannan gyaran da aka ban sai ya fi wacce kabar ma karfi kuma karfar da kafar kabar ta samu matsala ba kafa bace wadda ta hana shi kokowa saboda ita ce ta gaba ba ta baya bace ta baya ita take daukar nauyi to ta gaban ita ce wadda yake bugawa zai iya aiki da ita saboda inda a ce ta bayan ce take take daukar nauyi to za ta iya bashi matsala muna sa ran Allah yadda ba wani abu zai iya yin wasa jiya lahadi ita ce rana ta biyar ta wasannin tankaɗe da rairaye na shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa na afirka na shekarar 2023 na sa gudanar a ƙasar cote d'ivoire a shekarar 2024 tawagar nijar mena ta durƙushe a gaban wato ta taifa star ta ƙasar tunisia a dar salam wadda ta yi mata ci ɗaya da nema ga ra'ayoyin wasu masu goyon bayan mena a hirarsu da salamatu kadiri 'Yan Nijar sun sa rai da tikitan zuwa gasar Cote d'Ivoire zai samu. Amma rasa komi ke faruwa. Shin gajerin 'yan takale da ni ko kuwa 'yan kwallon ne duk yadda take dai an fatar ta kamu. Tanzania tawaga ce da kulub ɗin zumunta yana iya cin wannan tawaga Sai an sake lale wajen 'yan horasuwar da zaben 'yan buga kwallon. A tantance wa'anda suke daren dakam kuma a ba da yarda ga kococinmu na gida 'yan kasamu. Wallahi an aka ba su yarda za su abin ban mamaki ina ganin abin takaici ne idan kuka kalli yadda wasan ta kasance mun tsammanin cin nasara balle a ƙarshe yadda 'yan wasanmu suka fatattaki 'yan wasan tanzania ya dace a ce an tashi barambara ko masu sharhi akan wasar sun gane haka mun samu dama da yawa da ba a yi amfani da ita ba daga rashin kuzarin 'yan wasan mu an samu sakamako mara daɗi alhali akwai dama mu samu sakamako mai kyau résultat. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman an gudanar da wani taron horar da 'yan jarida a dosu a kan taimakawa a game da shari'a ma'aikatar ƙasa mai kula da kawo taimako a game da shari'a a ce ta shirya wannan horo manufarsa kuma ita ce a baiwa 'yan jarida labari masu nasaba da dubarun ma'aikatar na 2023 zuwa 2027 taimako a fannin shari'a na da matukar muhimmanci ga al'umma a cewar ƙwararru kuma akwai abubuwa mabambanta a game da wannan batu dauda ibrahim dambaji ya yi wa na hadiza hassan ƙarin haske Taimakon da ake euh, badawa kan shari'a ya euh, jibinci wani nau'in ayyuka da euh, za su ƙara kyautata kare 'yanci ita kanta shari'a da kuma tsangayoyinta kuma yana taimakawa ga yin rigakafin rigingimu yana sauƙaƙa samun mafuta ga rigingimu misali akwai ayyukan wayar da kai manyan labaru kan 'yanci da hanyoyin bi zuwa ga harabobi ko hukumomin da ke kula da lamarin ko kuma zartarwar 'yanci da ba da shawari ga shari'a. menene aikin mataimakin shari'a taimakawa ga shari'a a aikinta shine ba da labari karɓar bukatu wayar da kai da nuna hanyar bi ga masu tambayar bukata kan wani batu na shari'a kuma yana sanya mutum kan hanyoyin samun shigar da shari'a wane ne ya cancanci taimako cikin shari'a kowa na iya samun wannan taimakawar ba wani bambanci duk wanda ya bukata yana iya samun wannan taimakon a kuma taimaka mishi wajen shari'a akwai har rabobin taimakawa da aka girka cikin manyan masharantu goma na ƙasar Nijar da ke shirye su karɓi tambayoyin na masu buƙatar taimakon. Menene bambanci tsakanin taimako saman doka da taimako cikin shari'a? l'assistance euh, juridique elle est Temaka wajen shari'a assistance juridique ana iya awaita ta kan dukkan huskokin yanci kuma ana iya tuntubarta ba tare da zuwa duk wata masha'aranta ba ko wani bariki alhali ko taimakawa wajen gudanar da shari'a nau'in ayyuka ne da ake yi a yayin wata shari'a da ake wa wasu mutane marasa galifu waɗanda ba sa iya ɗaukar lauya kun ga bambancin kenan don haka kana iya tashi da sahi ba akan kana da wani kes ba a masha'aranta ƙarshe ka gabatar da wata tambaya kan wani abun yanci kuma ka samu bayani da kuma hanyar da za ka bi ita kuwa can bibiya ce ta kan wata shari'a misali domin samun lauya komi da fis nan da ake faɗa yaya ake a samu wannan taimakon Domin samun bayani iyaka ka tuntuɓi haraba ɗaya da ke cikin manyan masha'arantu goma da ke ƙasar Nijar to za ka samu taimakon wajen shari'a saɓanin taimakon lokacin shari'a. Ruruwanmu na nan domin su karɓi buƙatar za a diba kuma a bada na'am ko a'a ga wannan buƙatar. L'octroi ou de cette assistance la. madalla masu saurare karshen labarin kenan na maricin yau yanzu kuwa zan barku da aminata abubakar ta kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.